بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد إن شاء الله تعالى iga gada babun fi tari mai zulm mini littafin alhakul mubin fi ahadithi rasul amin sallallahu alaihi wasallam na gaya rufiya zugo bai guta ya ce babun fi mai zulm babu dana na yawu gwaya haramu gwaya binakun kutina babu na lawi ga wacce zabi na kun ɗayin wani shari'a kanan gai haramu ya jibi larauci haramu gai mamnu ina kana zandoro na mai lotun ramu na ke hukuncin ga da laifi tiwo etun haramu jin zalo na wo su kusi bai kya ci ne an abi hurairata radiyallahu an أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لتؤدن ila إلى يوم القيامة حتى يقال للشاة الجلآه من الشاة القرناء رواه مسلم أبو هريرة توشي بيبويو يوغم وغتوشي سوكو صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى آلها يوم القيامة أكيكا ya wubata ya akiri ya zai riga wa akina je gagi etiye bi na kona ya ga ake haji laya yau malkiya mai fi baro da abe na a ga yi ji da wacce bi na kuna gwa haƙƙi bewai ayu annabi a ji shari'a fa wuce ya ce ake go hatta yuka da lishatil jal'ahi har a shatul jal'a nan gina da yi yuka da sa su gazan da gadon gani bai mina shatil karna'i nan gina ibe guri na ndiye guru ndiye guru ona ndiye guru na ana ndiye guru ana dambo uje rauni so ko ga shari'a ne a ta nan gina jide hankali ana kiwa ga canza wangi mu hatta kafiri na lona nawa musulmi na gada haki wana a ga hakiya kafiri goyi wacce ruwa aljanna ngala ina ya haki da nude da sune ga wula tuba haki za ayu layu ina buena ayu layu haki yi da wani da mutunci gi hadisin na yin imam muslim yau an abdullahi bin amr bin as radiyallahu anhuma qal qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه رواه البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال حديث عبد الله يجي أمره قال المسلم zane musulmina gai man salimal muslimuna min lisani zai musulmi jafo begunwe gintarwina afo begintarwin wọn lóun yá wọn lóun zunga wọn lóun jin wọn lóun ganzaya waye biyi a tare ya gu wọn lagun tsara bai goya wal muhajiru zane mai yi na gai man hajjara ma na halawa anu zandoro na fiya bai na soko nan wune hadisa al-buhari bai muslimi zanage muhajiru almajari wangiwa da wani kin da na sahaba nabi muhammad ji fela daga babu makaulo madina a fiya bai to kafirinci da ba dai to musulunci lona a ne jira daga dana na zade da ji fejin mallaka a shiga biya lokacin da ja ke ba ba ba dai almajari <laughs> almuhajir sana fiya yabe to sakwaji nan wa juya ebu rude tuburulu ebu na kin de tasiri emi tasiri efu tasiri aga eji edede mi bu sai so kwabu ta ta so aba ni aga eji fu ebu wa de tasiri yo babun fi ta'zimi hurmatul babu dana ne ji bayani tiyan cin wala ya furmaye musulmi zandoro عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن في توادهم وتراهمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتقى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه مسلم annabi sallallahu alaihi wasallam gan masalul mu'mini na fi tawaddihin wale kwatanciyar musulmi jiye wale kwatanciyar mu'mini jiye fi tawaddihin ibabu e yi ne biya da shi nan wata rahumihim da ya gudu shi ne biya nan wata atufihim da tausayi ne biya da shi ne wuyi masalul jasadi wuyi kwatankwacin na kakwace zawangi izashta ka mini odo na bagun do cige wata mini ya bagun bagun jo ta da alahu sa'iru jasad sa'iru jasad bagun bagun na ji na kan kwace na kena egwe tawon amma na kan kwace na kena ya wagi yau a sai wasa sama biki yau bi sahari beleshi walhuma da zazzabi walhuma ke ga ba ta ga de gaban nuci ci mini na kan kwace ne ga na kan na kina wasu sa e yawa adini liyari Allah ba na shi kena wasu ajaji giyan to e waga musulmi da ala sai kan doro ne mai yi ga de sata cin ya wani yalawa yalaga ya wude ya wunde bayani ya sai bautan wani ga fi gi wadai mai wadai mafoma fama egi zaba ci wasu egi egi wasu mai mafi wai wajen musulmi wangiya ji musulmi wangiya egbe ya da biya egi wai amfani ka zai ga da wani no da egbe yi dai a ga da duba kawo ma wawa ga da wa saban ai bana wa sai mafi wai galu da mini hakki na ji musulunci ga yi tuya da jina allahu akbar ne wugwayen kiyo ito alfurma doji igba fabiya ya giyo bu fari ma ya biyu dau ba na gai yin ni bai musulunci allahu akbar hadisi ma muslim عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل رواه البخاري ومسلم jarir ya gyan abdullahi tsoci bai bayu yuga wata sallallahu alaihi wasallam ga man la yarhamun nasa zandoro ya gunye zawon gija na la yarhamun allah wa azza wa jal tsoci na wucin bai zante ne ya ya gun sa kusi bai kyaci ne ya gunye waga wadda ya gunye zawon gija حديث البخاري بمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم ضعيف والسقيم والقبيل وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول فليطول ما شاء rawahu al-bukhari wa muslim abu huraira wuga ga tuyisu ku sallallahu alaihi wa wasallam ga kidi idza salla ahadukum linas zanduru na gabbe ji zawangiji sallah ne wa fi liman ya zawangiji masalacin falyukhaffif ji sauki da Sallawa wa galuwa katon agan kpalo rukuyin agan kpalo sujada agan kpalo ma rufeta ya agan kpalo ma guji bayan da cewa fa inna fihim da'if mini zai je ji sallah zama gudanar adde zagbo guji fita can abu na jigiki ne wani lokpa ma wasakim adde ba tattaci fita ciyan zai ji ke zama bai ji sallah na wal kabir da akuku na ke te zuma wabo bogo ngala yi a wakarai ga gan kwaloma jun be sauki ya wa idha salla ahadukum li nafsihi amma zandoro abbe ga waji salla bawugina waji nafila igidiyan eshiyan wato gbawogi ya tita ciwe ngai li dandoro abbe ga waje sallah ya ci ta cuna wil ma sha un lo pe da bo gorogodo na abbo na awa ni laji baro fe gba qur'ano wagi minti gba tati ruku minti gba o sujada wagi wagi anabi muhammadu lo pana fi lo bo sallallahu alaihi wasallam wọ́n ẹgbà sọ́rọ́tù bákàrà rẹ́kà ní alimrana raka ba ce annisa raka ta ce alma'ida raka ni ce allahu akbar amma wai ci zawon gizo wai bayi na ina ba bakara da sura ne ba to man ji magana ga ji sauki wai yirin ya kendo na nabi muhammadu ji sallallahu alaihi wasallam to wai ke dai bukata sura kici nabi muhammadu ya gbada sallah jibo ebo be galle mai fuye wọn gan palo ma wani ga otu rikici ke da abu mai hadisi nde ga sura kaza na bai ba su babu wai ba aya ji shita raka guba yana su babu amma wai ji aya na ji mun ba sarawai na ga ede na yiwuwa na wadda ba su wadda ha wasu ma wata harke yayi mai na. ta amma mun shiga wale a ke kara na janabe banan amma zai ke zuman buranan to sallai ba sa shaji ni jare cile labe masallaci ore ga ke bi aka to masallaci be mu hmm, sannan ji imani abe to sallai to salla da kyar inda ce bai lati sura ga ke ya gan kwalo na jiga ga ciwa masallaci na ga ga ji hujja su ne wake ce haliyan zahiri rikici ke zuman bu na tasura na janabi muhammadu ya gbana na ji lawo karayi yare ba wo bi so sa otu wona ngo tege imani gi a che o so gurgudu no we jina yi na imani na ji sura na ba be ga na ga ebe ebele gan ya ga kwalo ba ebe na anabi otu na gaghị jin da sauki na ga nga ji gị ha nga ji nwanne nna ji gawa ji ụjọ wani zan da shiga shi zo sallah <laughs> a ji sallah su wurare ipa ibe ji sallah zuru ka yi su mi da wadani yanga tete zin je flawaro eh, Allah zai ji fiya je gune wani lokuta na shi ba ga da diploma soji shi ba ginda ci ji salla zuru da na yala zuru ci ne ce ci ce lomi na amma ma yi ba ta <laughs> e ci tsananiya e kwalo da sallah <laughs> e kama hakuna na dore ge da bukata gullo da giye na sallah zuru mutum ya ne fai fara da yi ne tun zo ne za to ta ya buga ce cewa ga yara jiye mai kayan na zalokwa lokwa kayi so wa cin hali za wani jijili babu fi sitri auratul musulmin babu dana na yawugwayen yakan

daga ba abu raira wato cube bai yi ga tuisa ku sallallahu alaihi wasallam ga la yasturu abdun abdan fi duniya abdun uji a dia uji na gaye kan aibu yayyu ijabona ato la yasturu abdun abdan fi duniya a dia wuji na laika aigbuyan wuji ndoci ijabuna illa satarahullahu yawmal qiyama sai to ci ganye ka aibu so fa kiyama le zai be to aibu wuso galba da wangi jawoma ebona de zai zo aibu na ne nun fe ci ga zai fukara na wai da zanna Allahu akbar ne ga waje ga ne zai ga dokuna wani da aibu tacin zawon gizo so cayin ta yi buyi jotogo ya wani ga imana to gafara ba su ku fabe ne nan su ka yi buyi ga wani gafara wa daga kiwo ya kan wuri wa ga su ku fabe ne kiwo ya su kwaye ta yi buyi su kuma ga kewa ne ne ka ma le zaba wani ibana ya tude na wana ga ufayin wani Allah akbar su ko fabin an abi hurairata radiyallahu anhu qal أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب خمرا فقال اضربوه قال أبو هريرة فمن الضارب بيده والضارب بناله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم آذاك الله قال لا تقولوا هكذا لا تؤينوا عليه الشيطان رواه البخاري ومسلم إذن يوغوغا إلي لايك أيبوي مسلمين يتينا يا Za a disi na sai umar abu raira so cube yi yuga ga uti annabi sallallahu alaihi wasallam bi rajulin Allah zabagin da cube ba annabi muhammadu liyani kad shariba khamran idza bagin na igiya cha gufin a ci dinwa ci lakaru ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam faqal annabi fega ga idribuhu yudi bulala bulala gukin annabi muhammadu fai dinge fici jo bulala shiba ndu ulu fai diya amma zamanin sayidu na umari ndu lada gukin shi ni ibina ya gefe ci biya gagan kin na musulmi ji fai lakunlo a ti fai da gukin wuce yi kwa kafiri jo daga na da sun za ki indo ci ya gefe yin gaya da ca musulunci goni amma ya gefen na weya Mu ci ga ilawun illa ci wa shaurayin sahaba ne mankoyin sahaba ne zai yi shaura faganin abdurrahman ya yi aufu da ba ma mu wuce kwanan gato iga haddi ya fi na daga shi ba ni wuta zamanin nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam zamanin abubakar na ga wula da adnal adnal hududa haddi na shi su magami ne haddi na shi su ko ga haddi yi fito laifin doci da wani ga yi haddi ya kasa fiyo za ga zagaye gin ci ko ya ci daci bula bulala wikin shi ne kin da suratun nuru ji bayani wuna bogo yi la adiye gefin la daga shi bo ya bulufe bulufe na lajin su mana ngole za bula bulala shi ba na bai za adin shi ni na za a wani gbangan <laughs> ya shi ni tungala man shiga hukunci guba ba na izo shilo tun wabi wani abe ke wani ga kai zanna yi bulala shi ba kuma kyare ya diya shi ba majin su ma yi wula da hugin shi ne ta yi ta yadiya sai da na umaru ibn taimiyya ga ndoro ya ji na izo shale ga gwayi na wani ko shi ba ko shi ne amma saliude shi ba tsayin ma ya bai da kai shi ba kuma dare efiyan re yi ube wale kin da bulala doku na gama wani kan to ala ge ficin nabi ba nabi muhammadu na sallallahu alaihi wasallam ga yuji haddi ga idribu qala abu huraira sahaba mun cikuna go hadisin nabi ne ga ga famin na daribu bi yadi idza idata cibu naji fe dawya be gwaci gbashi na wa daribu bi nali yi mafi we da ala na nabi ga yawu na da Allah ci fe ladan wa daribu bi thawbi ya zai fita ci abu e wo gwaji nga fe ladan nga fe lawo falamma sarafa qala ba'd al qawl idana a fake tunna lugwana qala ni ne abu zan a fe gabe egefin cin ne ya ga ahzaqallah so kwawo sun zuye qal annabi dai wa ga wuce ta kulu haka za e gaggagan na ma e ga na gwa matin ya mi sun sashi ya jona ya ba zuye su kiwu ma la inu alai shaitan e ga ya shaitan zuma to ya tiwo mare e gwana ya gaggan ga tizawa no ce ga yi tunde daga shetan ya waga ezulu zai sun na ga kiwo faru ya sun gawa fin gama ya wawu ji yau gala na biga ya ga ya shetan ya tuba mare zai nga waye waga zai sun zai zai ba yi ta ki hadisi ne lawe yau iga ba zai sun iga bu kpara ke doji ma wani aga hadisin na mai wuwa ga ilayi te ai budo shi. e ba zun yesu ya musulmi a dai ba ba wuyu e tun doron wata tuba na wato ya manci ya gi oge ji bujin sapa fe na wo mo fe ba du fe diga hadaka allah wa yin zagi hadaki allah o mo fe no fe ji na siya ji bulala undi ga gogo ga ma wasu kwa dan undi ga gogo ga ma kin na nabi muhammadu ganan sallallahu alaihi wasallam amma ga tobotun da na wani lona sai bukpara tiwu sai ba zuwa sun yi mu sai gaga sakwa da tiwu musamman zage shi amma ci na bela marin ne kuma ne yana nabi sallallahu alaihi wasallam ga age guna yan zage shi sarawai na egan e sakpa egan dede na je tiya mi abu lo ba ba shi lo ba ga shi na babu mulatofatil yatim babu na ba za yatiyan ebuda gani bai kungi a da zan ga kungi na nan bolo-bolo dabu-lobu gayi babu ma ƙur'anu ga fa'an maletima falata ka har wa'an matsahila falata na har a da zan ga kungi na nan ga sun ta aki uba mare ga gwasan zike kungi mare ga tubi na kumare galgawon ta ya ce gobe mare gama la ya wakun yi kama ma ga ga lu maza ba e bana wala maza o nga tiya ba za ku ma o wa ya e wode mai ma ba ba ta jiki ku zo yo daga ba sa le ya sa da zima ya kun yo kafi le bono na nga ya yi ndoro na baba wa jeli kuma na jibali gana e kun ya ta ga yi e na ya. ẹkùn jùlọ nzagi wọ wula ji baliga ẹkùn jùlọ amma baba oga ji ajiyar ma ji baliga ni eyi waga kungi musulunci ba na ga tu tun wala ji baliga waje kungi musulunci ba idi fahimta ku ẹkùn ji ya dabba wani lokacin nan na ya dabba ga tuna kafa ya dabba da da udokun dabba ga nu ga je kunge amma da wangi ga tu ibn e nan daga ila bogo to su za Allah na wayo na dun sai din la mara je sai na ta musulmi je wannan nauyi nan na sashi je la na ce da yi na wallahi tallahi e gindo cha leta kai ci je liya su ga cin na bu ibn e daga sai la do ni gigibe fifi da ce na ya na je wagga ma ga wala ne wayo ngala ga yin giwo shiga ajiye kungi lokacin na waga cin bono e bona gigi be fifin sura ba le jina papta katwa ina ta aje zanen e go wanda buna na'am nga ya fasara kungi da ni na wana go ta annabi sallallahu alaihi sa. so cube yi ga ga kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci su ku sallallahu alaihi wasallam ga ga ana wa kafilul yatim fil jannati hakaza mi wa kafin yatim gani me zai dan kungiye ne fil janna hakaza an yayi fi mai aljanna bu wa ashara bis sababati wal ghusta wa farraja bainahuma rawar bukari annabi sallallahu alaihi wasallam sai ji ishara gani bai ya goyi na yi ga asaba ba nan ga ya gwana to cinciko na walwusta gani bai ya gwata ce annabi fai lagwaguma ba na tawu sahaba sahabu ji wafan raja bai na huma fai kiwiya bai doji kin dole mai jimu da wani sababa da nan wusta da nan annabi fe ji ishara fe ga waje ga ne wale gada ya egwa gani na tsocin ko da ne a ci gaga tikiya ne da wani gani be zai da kungiye ne ya dai son ba waje alijanna e wannan ga egwa ne ji ga tiya waje a ga tiya be waje su ku arziki ya jijin ya ci ga yadda ya kama udi wa ya lagwa fiyanci ji bolo-bolo biya nye gami sun ganye anyị gbama a akịta aki abụ ma gaji aki ma kama udi ya alagwa na aga lugwa ya nama ebe na egbo kungiyar gama na ya ne idan wa je dukiya ke ya ku gaba ya ne wana annabi ga olu yin doce ogwa ebo ya giyo ji bai aje giyo ba rama aje kara ya zama gidi sai da bayan zama to yana gina adiya ko tumiya a waje ko ga to bai giyo ji alefi na adiya galaiwa ga imancin doro ji ajiya yabo zuri yi wujo a bai aje bara mai na musulunci yawa bara عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يدهى لها الأغنياء ويترك الفقراء رواه البخاري ومسلم أبو هريرة توش بيبويو قلت يوسف صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة yangici na biye ga yangici ɓata na ga yangici ya walima yangici ya walima na musulmi jina yuda alahal agniya kila yangici na caji yangici da nga wale walima jin shari'a ya daji duni ji walima yi zawon giga daji ji yawo ji yangici zunaka yi zawon giga daji kiyan abiyagi zunan kuwa na kaji soya layan finci jitiya ete gbafan yawo ko a'a mi dai wajen ya zawon gizi yangi annabi sallallahu alaihi wasallam ga ina lauyen gici dedena ebo kibo yuda alahal agniya zai jayi gabi a giyan gicin na zaba gwaji wa yutrakul fuqara ta talaka jiluwa zi mai da bukata yangici yawa limagiyo talaka ngai baga tin fe bayeza bawa da asirin mutu soyina kuma to ga samu ciwo zai ji da ya jimbu hade bukata wa lima waya ne zamu ci gawa yau to te ga zan do ci hade aji sha ne yawa ga talaka yau tu wasasa bayan gici wangiji a aja kuma ne akulo poli be da nan do ci ji ko kí a tó èyí <laughs> <laughs> <laughs> ń jẹun ẹ́ royal go na wajen gici jiji ni na talaka ji na kana jadi na man na kabi sheji dan doro diyo gina ko ya ke ba wadda ya ma zuki ji a abe talaka abe a gan amma da ci sake ci ko eh ci ya lobe je na kan ci ya da ko ya zandoru dai kawa babba hadisi na al-bukhari wa wagani bai musulmi na gai gurgudu karatun yi mini littafi albarka kwanna bu gurgudu ne ba na social barka don mai gacin cimci na sakufa garbe yi subhanaka la huma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu